hannaye hannayen ka wajen sujjada wa ne da ka aka sa su a ƙasa wa atrafi qadamai da kuma ya yatsunka na gaba su ne atrafi qadamai aka tura su dindune gina sama Dole su ala al-abdi wal kafai ba da yake shi sunan na sha as-sutratu li ghayri al بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الجهم عبد الله بن الحارث بن الصلت الأنصاري رضي الله عنه ليستتر ليستتر أحدكم ولو بسهم ولو يعلم الباب بين يدي المصلي ماذا عليه كان أما أسألين شيء لكان دلاله يجلس أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة رواه البخاري ومسلم والترمذي أما أنا حديث أن هذا حديثي دين ولا حديث أسلم حديث ديزو أتشين سهيل البخاري daga Busr ibn Sa'id yace anna Zaid ibn Khalid al-Juhani sahibu Rasulillah صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى أبي جهيم أرسله إلى أبي جهيم صحابي أنا تبعي أبو جهيم أقوي أبو جهم أقوي أبو جهيم دبن دبن أبو جهيم شيني لك سأمو حديث شباب التيمون Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada taimama cikin bawo wannan kuma Abu Juhaym shine mai sutura kenan يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي أن ترى أن ترى زيد بن خالد الجهني يا ترى بصر بن سعيد زوا غرمنا صحابي أبو جهيم يتبيش بيجي له غرمة الله صلى الله عليه وسلم دنجنة السترة أوجه أبو بن سلم في المار بين يدي المصلي sai abu juhaim ya ce kala rasulullah sallallahu ya alamun maru amma babu wancan farkon da ya statir a halittun barau bisa ko da bulukul mara za ka samu hadisi babu sutura ya ce ya wannan daban ne wani hadisi ne daban wannan shi ma lau ya alamun maru lau ya alamun maru bai ne dai musalli ya ce ai na ji manzan allah sallallahu alaihi yana cewa inda wanda yake wucewa gaban masallaci ya san ma ba alaihi me yake kan shi na zunubi lakana anan akwai la akwai lakana da ya gwammace an yaki fa 40 khairan lahu ya zauna gurin arba'in shi ya kuma alkhairi min an yamurra bayna yadayhi to abu nadr yace la adri aqala yau man? shi ya ce kwana arba'in ne ka tsaya kikan har kwana arba'in wata ɗaya da kwana goma au shaharan ko ka tsaya a wurin wata ɗaya a wata arba'in ke ba wata ɗaya wata arba'in za ka mutu ke au sana ko shekara arba'in kana tsaye har sai ya ƙara sallah a wata ruwaya ma da alaihi min al-ithmi inda ka san abin da yake kanka na zunubi da ruwayar ta shayba bi sanadin sahih isnadi mai inganci a ruwayan bazzar kuma ne rashin nasbu raya wa sanaduha sahih lakana an yaqifa 40 kharifa da mutum ya tsaya bazara har guda 40 shi yafi mai alkhairi da zai wuce gaban mai sallah to hadithin me yake nuna mana yana nuna mana haramcin da laifin wanda zai zo gitta ta gaban mai sallah wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sun himmatu da babin sutura wanda babin sutura babi ne ba wai a karanta shi zuwa tashin ba karatun ya bi karatu ne gobe ko in ka duba ahkamu sutura fi makka wa ghairiha hukunce hukuncen sutura wannan dan tsinke da ko wannan dan kata ko da zaka sa kawai to yana da hukunce hukunce masu yawa imma a garin makka ne ko ma ba a makka kuma da dama wanda suka jahilci wannan sunna ta ce ya makka ba sai an sa sutura ba ina sa abdullahi bin umar ahlus sunna ya taba barin wani ya wuce ta gaba shi in dai zai salla a makka sai da sai da sutura to don nan mutanen gurin ma suke gane ko kai dalibin hadisi ne ko ba dalibin hadisi ba in an ga zaka yi salla a makka sai aka sa sutura ce wannan dalibi a ba shi saboda aiki da sunna amma mutasahilu to ya koma ya kai yayi ina wa ga maka to wannan hadithin li yastatir ahadukum walau bi sahmin shine irin hadithin da ya kawo mana shi baya cikin bukhari yana gurin imamu ahmad da ibnu abi shayba da imamu al-bukhari fi tarikh imamu al-bukhari littafi tarikh al-kabir yana da wani mujalladi tara kawai sunayen mutane na ce ba yau waya amma wani lokaci na iya kawo sunan mutum da misalin abin da ya rawaito a tarih alkabi da imam ibn huzaima ya rawaito da hakimun mai sabori da albai haƙi a cikin asusun kuma duka sun rawaito shi daga sabara bin ma'abad liyaskatir ahadukum walau bisahmin da yau bai sanya sutura ko da da takwabi ولو بسهم ونكلوا من الكتاب من أحكام السطرة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي لفضيلة الشيخ محمد بن رزق بن قرهون محمد بن رزق بن قرهون يلا انت في مصر ايه مصر سيدة بس يلا النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى ويأمر تشاشا بن الرومة عليه السبب رب المعبد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أهلكم في صلاته ولو بسهم نتيجة الساعة سترى قودة السهم سيامة ومسكرة حديث إمام أحمد بن المشيخة الإمام البخاري في تاريخ الكبير بن خزيمة الحاكم بن إسرائيل البيهق بن طرق عن عبد الملك بن ربيع يستدر المعبد في الحديث الجدي فيما بدأ كان حديث وكذا حديث إن أنا mutum zai zalla ya ne shi sa sutura da wannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki wayannan wasiyoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wasiyoyin na sallallahu alaihi wasallam dangane da sutura babu farko da malam ya sa cikin hadisai babu ne bin da karanta maka wasu hadisai da suka zama duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mutum ya sutura ma warada an sahabati kiram radiyallahu anhu al'amr bi dhalik da su sahabbai suke umarni sai yadda tabi'ai suke mi suke umarni in mutum zai yi sallah lalle ya mi yi sutura sannan kuma har yanzu ma warada ni tabi'in ihtimamuhum min amri sutura da suke kwaɗayin sutura da kuma mecece fa'idan sutura ɗin sannan cewa mamu ba lalle sai ya sa sutura ba suturatul ma'alima ita ce sutura lil ma'mum sannan kuma har yanzu a ɓalli sutura yaya karancin sutura take sannan kuma har yanzu dame dame suke iya zama sutura dame dame in kai zai zama sutura dame dame ne kuma ba a sutura da shi yana mai kamar kafin mu kawo nan ma lokacin ya kare to daga cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam lalle lalle mutum ya sutura an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan salla ahadukum falyusalli ila sutra idan dai ku zai salla to lalle lalle ya salla sutura wal yadlu minha ubangi na biyu kai kusa kusa ba za ce to ai kan suturar ka bango ne amma kuma can zuwa rabin masallaci a'a sai ka yi kusa-kusa da ko da wani ya zo zai wuce za ka yi sa bayan wala yadu ahadan yamuru bayna bai na wa bai kar ka kuskura ka bar wani ya wuce tsakaninka da suturarka ta ce wala yadu ahadan kar ka bar wani ko babanka ne ba in ba bai zo ka sa mai hannu kamar shi za ka rushe shi a cikin hadithin ibn umar ya zai to har baban ka ba har babana eh in a ahli sunna har shi ne har shi ne go ya ki to zaka amma dai baraka doke sai dai ka dan bangaje shi kan fa inna ma'ahu al-qari yana tare da shi ne a to ashe ba shi ka da ka ba shedan ka da ka shi ba wallahi ba kai nan da wallahi shedan da ka ya ba wa wancan ruwaya ta Abu da ya يمر بينه وبينها فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان وفي رواية فإن الشيطان يمر بينه وبينها رواية أبو سعيد الخدري كان ابن أبي شيبة أبو داود ابن ماجه ابن هبان رواية ابن عمر لا تصلي إلا إلى سترة kar kuskura kai sallah sai ga sutura wala tadu ahadan yamuru bainaka bai wala yantadu ahadan yamuru bainak bainaka baina yadayka baina yadayka ka bar wani wuce ta gaba fa in aba faltuqatihu fa inna ma'ahu alqalil shi kuma yana gurin ibnu huzaima da ibnu hibban da neman muslim ya rawaito shi muhtasar hadisi biyu kenan ko da abu sa'id da ibnu umar hadisi na uku daga sahal ibn abi hazma daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai salla ahadukum idan salla ahadukum ila sutra to falyadnu minha wala yaqta'u shaytan alaihi salatahu hadisi yana gurin ibn abi shayba da humaini da ahmad da tayalisi da abu dawud da sa'id ibn khuzaimah ibn hibban الطهاوي في شرح معاني الآثار الإمام الطبراني da hakim da bai baiha kowanne sai ya gaya maka numba kaza numba kaza wa fi riwaya idan salla ahadukum falyastatir kaga umarni ne falyastatir lalle lalle ya sa sutura da wannan malam zai bude kai to falyahdari alladhina yukhalifuna al-amr za ke yi sallah ba sutura to gudu tsoron kar Allah mai girma da kuka yi maka wuri ba a wata riwaya idan salla ahadukum falyastatir wal yaqtarib min as-sutra kuma ka kusa kusa da sutura ka gwargwadon da aka yi sujjada ko kuma da wani zai wuce za ka hana shi hadisi na gaba an talha radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam liyaj'al ahadukum bayna yadayhi mithlu ukhirati ar-rahli wa yusalli dai ku sanya kamar gwafan da ake sa a bayan rakumi yayi sallah hadisi ne shi ma mai inganci ibnu al-jawud ya kawo shi a cikin muntaka sai hadithin sabara bin ma'bad wannan da malai fara kama da shi takaitacce yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce liyastatir ahadukum fi salatihi walau bi sahmin kaga da mana da hadithin Abu Sa'id hadithin Ibn Umar biyu hadithin Sahal uku hadithin Talha uku hadithin Sabira biyar liyastatir ahadukum fi salatihi walau bi sahmin wa hadisi na shida ana Aisha radiyallahu anha shima ma ya zo kwatankwacin haka hadithin Jubair ibn Mut'im Sahal ibn Sa'd al-Sa'di to haka da warada an sahabati al-kiram wa haka nan yadda ubannin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan lalle ka sa sutura to haka nan ma sahabbai suke ubanni ibn Umar yake cewa mawquf kenan idza salla ahadukum falyusalli ila sutra waliyadu minha kai la yamurra shaytanu amamu inda kai sallah lalle ka sa sutura sannan ka kusa da suturan kan shedan yazo ya gita qurratu ibn iyas sai ce ra'ani umar wa ana usalli baina usuwanatayn umar ya mai sai na sallah tsakanin filoli guda fa akhadha bi qafaya sai kama kishi fa adnani ina sutra sai ya jawo shi ce to kai sallah fara salli ilaiha salli ilaiha sallah kana sutura ba ka tsaya tsakanin fila da fila ba sai dai ka je gaban fila sai ka sanya ta a gaban ke qala al-hafiz arada umar bi dhalika an takuna salatuhu ila da ila sutura Ba ka ne ke ta kawo azar an sahaba الروجل ابن مسعود قال لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فجوة kar wani ya kuskure sallah tsakanin shi da alƙibla akwai fajwa akwai fili face sai ya sa me su ya sa wani abu shi wa haka da warada an tabi'in rahimahumullah haka da nuna gurin tabi'ai daga gurin abu ishaq as-sabi'i qala khamsun min al-jafa abubuwa biyar suna daga cikin jafa'i sai an fata an yusalli ar-rajul fil masjid wan nas yamuruna bayna yadayhi mutum ya salla mutane suna ta gittawa yana daga cikin me yana daga cikin jafa'i ya billah in kana da musallar na Abu Raza sai kaje ka duba ta kaga nan ya nuna maka cewa lalle lalle a rikima al'amari ne a rikima al'amarin sutura da muhimmanci da wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman an yi sallar magriba ko an kira sallar magriba ya suke yi Anas ibn Malik yake cewa kamar da Imam Bukhari ya rubuta kun karanta kwanakin baya can a cikin wata takaitacce takarda al-mu'rid bi hukmi salati qabla bi al-maghrib a darasi ne musamman da muka yi lokacin mana karatun bulugul mara al-mu'rid bi hukmi salati qabla al hadisan da suka zo da wannan suka yi wayan ana sallah kafin magariba kaga uban kuturo ya kada ko Allah ballanta na makaru ka ce wai makaruhi ne wannan uban kuturo ya kada mana sahabban da suke mana duka suna makaruhi ne. aba usama ana sanan yake cewa laqad ra'aytu ashaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah manya manyan su yamtaduruna sawariya inda al-maghrib suna rigageniya filas filas da masallaci lokacin sallar magriba hatta ya khurujan nabi sallallahu alaihi sallama. wa fi riwaya wa hum yi yusalluna rak'atayn qabla al-maghrib har sai manzo Allah sallar alaihi wasallam mutu suna sallar kafin maghrib wannan aikin shine za ce wai makarru kaga Anas ya rawaito cewa sahabbai suna suna sanya filoli a gabansu suna sallar kafin maghrib kuma sai aka samu ma an rawaito da wurin Imam Malik an rawaito riwaya da imam malik wa an malikin kamar da ibn hajar yake fara fatul bari bi sharhi sai bukhari daga mun ko to kafin gurin araba wa su a can masallacin muhajiri ko ba yi ba kun manta ke ni ne ko to kofi kuma ni na kawo a ni yanzu ina iya tunawa ina da photocopy shi amma kaga kai har ka mata a da wai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa an malikin qaulun akhar bi istihbabihima da wani ma malik ko ni kauli da ban sallah kafin kafin magriba raka'a biyu da mustahabbi wa an malikin qaulun akhar bi istihbabihima to kaga nan mahallin shayar nan babu sutura me muke nema sahabbai suna sallah sai su sami fila ya zama suturan su to ne ke ta kama ka maganganu na sahabbai na tabi'ai to ce wa aidan warada an tabi'in ihtimamihim bi amri sutra wa hirsihim ala salati ilaiha ba ma sahabbai ba tabi'ai da suka zo bayan su ma suna himmatuwa da haka daga Ibrahim ibn Abd al-A'la annahu ra'a Suwayd ibn Ghafala fi tariqi Makkah yuniqu ba'irahu fa yusalli ilayhi shi Ibrahim ibn Abd al-A'la yace ya ga Suwayd ibn Ghafala a hanyar Makka in zai sallah sai durkusar da raƙumin shi sai ya salla yana fuskantar raƙumi kaga nan suwaid bin ghafala huwa min kibari tabi'in adraka al-jahiliyya wa kana musliman fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa annahu sallallahu alaihi wasallam mata qabla an yasila suwaid ila al-madina suwaid ya fito jinjin jinjin jinjin jinjin sai samu har annabi sallallahu alaihi wasallam gunne shi kaga saura kiri zai zama mai kenan sai zama sahabi وكان ربيع بن خزيم يركز روحه في داره ثم يسلي إليه الربيع بن خزيم شيكو من أسميا ما شيشي يدسى حقا سي يسلى سبب ذكر وني يجيت تتلوش إن كان دا مسلم بيكنا في شيء بجمع الله زي ما لك يجيوا فوائد السترة منين يفايد السترة دي أغلاشك دي babban fa'ida da bin sunna Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amri kuma Allah ce wa in tu'i'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghu mubin kuma Allah ce alqadi ya shi ne ba maliki ne Ya yace madhhabuna annaha mashru'a mutlaqa an shiranta sutura mutlaqa kawai ne umumin ahadith aka asalin yan malikiya ne su suna aiki da me hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wa li'annaha tasuna basarahu domin ita sutura tana katange mutum ganin shi wa tamna shaytana al-murura kuma tana hana shaytan ya zo gitta وتعرض لافساد صلاته كما جاء به الاحاديث abona shine babban hikimin sutura sannan kuma babban shine dai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad yakunu hunaka alkathir min alfawaid allati ya'lamuha ash-shari' alhakim amma mu musani ba to don nan kenan suturar tana kasancewa ga waye ga wanda yake sallah shi kadai ko kuma ga imam sai ma da yasa ba annal ma'muma la tajibu alaihi sutra mana suturar imam ita ce suturar ma'mum saboda hadithin ibn abbas da ya wuce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah amina kaga ya wuce akan jaka amma ya wuce ta shashin sau ba wanda mai ikari saboda me su mamuni annabi sallallahu alaihi wasallam shine kansa sutura ce sai malam ya kama mana babi mai muhimmanci miqdaru aqalli sutura isa sutura yaya take mafi karancin ta sai ce na farko min nahiyati tul iya tsawanta almurtafi wa anil ard wanda zai kasance an sa ta kasa yaya iya kakkacin tsawanta sai ya kasance kwatankwacin mukhiratul rahal wafan da ake sa bayan me abin da ake sa bayan ne. kamar tripod din nan amma ka samu bai kai shi bai kai shi girma ba karami ne haka ko dai ka kaddanta shi da dira'i na mutum wanda yake tsakatsaki shi na nan sallar sai muke cewa idan qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idan kana bainahu wa bai baina yadayhi mithlu akhiratir rahab goban da ake sa a bayan rakumi don ya zama kamar wannan shi ke na zama suturan ka ke fa idan lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahab to fa innahu yaqta in baka sa komai ba sai aka samu hima jaki ya bai wuce ta gaban ka ya gitta to sallan ta yanki ko ta mata sai ta zo ta gitta sallan ya yanki ko kuma alkalbul aswad to nan ya kawo babin musamman me ma'anar ta yanke ta yanke din da gaske ne ko kuma ta yanke ne ne ma'anar ladan aka yanke to nan ya ta kawo maganganun malamai to wannan wajen tsawo kenan kaga na ce yastatir ahadukum walau bisaha takwabi mashi to kaga koda wannan mutum ya sa shi ke da yayi wa min nahiyatil ard in kuma bangaren mai fadi yaya hukuncin shi yake kaga wannan ruwa ya kuma karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a sanya sutura koda da saha to kaga ke na da maka cewa sai ka dauko wani fankacin shi ba in an samu koda siriri ne yayi haka sai malai mana dame dame ake sutura dami dami ake sutura anwa'u sutura na farko as-salatu ila al jida bango sutura ne na ɗaya na biyu as-salatu ila al-anz ko anaza shine ka sa sanda a kafa ma sanda sai kai sallah na uku as-salatu ila al-hirba kai sallah zuwa ga hirba mana kamar takobi ke sannan kuma as-salatu ila al-ukazi wal asa akafa maka sanda duka nau'i ne na sanda sanduka ne as-salatu ila al-usbuwana in akwai fila a masallaci ya kasance ka sa filan a gaban ka as-salatu ila rahila kai sallah ga taguwar ka gaban ka wanda ya tabbata min hadithi Abdullahi ibn Umar fi salatihi sallallahu alaihi ila rahila annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya kwantar da taguwar shi ita ta zama mai mai sutura as-salatu ila shajara in akwai wata bishiya gurin ya halatta kai sutura da ita an ali qala laqad ra'aytuna yawma badr wa ma fina insanun illa na'imun tiranan badr ga sunan gaba ɗaya suna bacci illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu kana yusalli ila shajaratin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon wata bishiya kaga ana sutura da mai kenan da bishiya yadu hatta asbaha yana ta'addu'i har gari ya wayi. amma sahabbai sun gaji sai mai bacci as-salatu ila sariri wal mar'atu na'imatun to ya halatta ma kai sutura da gado matarka tana kan gado tana ta shirgan bacci kai kuma kana ta shirgan sallah Aisha radiyallahu anha take cewa laqad araytuni muttaji'a 'ala as ta ganta ita kanta akan gado fayajibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu as-sarira fayusalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa gadan tsakiya sai ya dinga sallah kare kenan babu laifi idan mace tana kwanci a gaban ka kana sallah ai wannan ba wucewa bane wucewa daban kwanciya daban da wannan wani lokaci zai kasance shi zai ta sallah har sai mutiri ya yi sai ya tayar da ita in zai sujada kuma lokaci sai buge kafanta sai ta nade in ya tashi kuma ta mai da domin da kaga wani lokacin sallah na janaza saboda ke cewa ya yi sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala faratin matat fi nifasiha fa qama alaiha wasataha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ga wata mata ta rasu lokacin nakuda sai tsaya tsakiyarta don idan mace ce zaka mata sallah kai imam sai ka tsaya tsakiyarta amma idan namiji ne sai ka tsaya kafada kama da dama kawo malaman da muke da sai ka samu su ce a sai ka tsaya in namiji ne ka je ka tsaya tsakiyar shi in mace ce ka je ka tsaya kafin ta saboda me wa gaya maka da haka ba manzo Allah ba ka yi ke ba a salatu ilal hasiri za ka yi sallah zuwa ga me taburma ana taburma ita ce za ta kasance iya sha ta gurin iya sha ta ka kake to dangane da hukuncin wanda zai wuce gaban wanda yake sallah kuma tare da sutura to kaga da ka san bala'i da yake kan mutum da mutum ya tsaya wurin imma shekara 40 da shi ya fi mai alheri to kaga malam kine ya kama da matsaloli masu yawa dangane da sutura sutura sutura wanda ba za ka yi daukan abubuwan masu yawa yawa ba amma littafi ne kaga a kama sutura bi makka wa ghairiha amma babu laifi tun da littafi ne in karanto maka al-mawdu'at don ta san mahimmancin karatu ya ce ma ja fi amarin nabi sallallahu alaihi wasallam sutura ne kulli musalli kowane mai sallah ya dauki sutura wa qulubi minha wa nahi an salati na ghayri sutura sai ce babu ma ja an sahabati fil amri bi su masu sahabbai sun bi manhajin annabi sallallahu sai tashdidu umar fi dalika umar ya tsananta ma sosai lalle za ka yi sallah sai da sutura ibn masoshi ma haka aqwalu ahli al-ilm fi wujubi sutura iltizamu annabi sallallahu alaihi wasallam bis annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci mai sallah zuwa da sutura iltizamu sahaba bis sutra su ma sahabbai sun lazimci yin sallah zuwa da sutura iltizamu tabi'ina bis sutra sai ce fawaidus sutra بيان أن المأموم لا تجب عليه سترة fi من أهل العلم في ذلك مسألة ماذا يفعل المسبوق إذا قام a wanda ya kamata mu karanto shi. Mas'ala idza qama al ya yaqdi ma fatahu ma'al iman kharaja an kaunihi ma'muman umada yaf'alu mi zakai qala nakal az-zarqani an malik annahu qala wala ba'sa an yanhaza ya yaqdi ba'da da salamin iman ila ma qawba minhu sai ka dan matsa kaɗan zuwa ga da yake kusa da kai min al-asaqini bayna yadayhi filolin da suke gabanka a masallaci ka dan matsa kaɗan wa an yaminihi wa an yasarihi wa ila khalfihi yuqahqiru qalilan ka imma bayani sai kai ribas kaɗan yastatiru biha idza kana dhalika qariba inda kusa wa in wa in ba'uda kama idan yayi nesa nesa aqama wa dara al-marra bi sai ka tsaya amma duk wanda zai wuce sai ka dan kai kokari duk yadda zai wuce ko kama a yanzu zaka samu akwai abubuwa kamar kalansuwa a za ka yi cire hularka ka sa a wuri ko kana da wani littafi zai ka cire ko wani bayro ko wayar ka ba eh sai ka sa a gurin ma'ana alamar cewa ita ce mai sutura ka وهذا الذي قاله الإمام رحمه الله تعالى الذي لا ينبغي خلافه wannan shine abin da ba wani sabani yake kuma bai kamata ma ka saba in lima ya kare to ya sake ka kenan kai sai ka sanya yadda za ka sa sutura ga ya ce wa zalika da annal masbuka dakhala fi salatihi kama umira da dai ka fara sallah kamar na kawace ka walai sa alaihi fi zalika sutura wa halatu mutashabiha liman ittakhadha dabba sutura misali wannan shine kamar wanda zai dauki dabba sutura ka sa dabba ta zama sutura kamar rago fanfalatat sai ta tashi ta gudu sai ka bita rai eh, ka dan maza kaɗan ka samu abin da zai sutuce ka to sai ma da yake cewa mas'alatun ukhra idza kana bayna al-imam wal ma'mumin sutratun yadhharu minha shakhsu in ya zama tsakanin imam da mamu akwai surar da da shi surar liman za ta dinga bayyana kamar sa wani madubi yaya aqallu sutura sai aqwalu tabi'ina fi dhalik zanin min nahiyatil am ya ya badinta bayan ce walau bi sahmi ko kuma mukhiratul rahal kamar dai 2 by 2 4 by 4 menene menene aqwalu ahli al fi miqdar sutra idha salla musalli ala makanin murtafi'in an dhahri al-ard bi miqdar sutrati aw ghayrihi in ya zama za ka yi sallah sai kuma a gaban ka kasance an daga post ko post ya yi ba ya yi mas'ala idan lam yajid al-musalli al-miqdar al-ma'mur bihi min as-sutra idan baka samu kwatankwacin wannan abin da zaka yi sutura da shi ba yaya yaya zaka yi kenan baka samu kamar mu'khiratul rahil ba kuma baka samu sahan ba to ya zaka yi a to kaga shikenan fattaqullaha mastata'tum mastata'tum sai ka iya yadda ka iya kawai yana yi wa duk abin da ka iya samu za ka iya sashi a wurin sai zama mafi sutura kamar wata sanda haka yi ganin sa sanda ya ce an gana fi ibn jubairu salli da saut fi safa saut bula da kawai sai gitte ya ta ya kasance yana salla wa ila al'asa wani lokaci sanda haka kai ma ya rage kai mai kake da shi a masallacin da aka sa ko hula ko dan rawani da ka makala sai ka sanya shi to kaga duka yayi babu babu babu shi to sai ke cewa anwa sutura wannan mun karanta shi bi salafi fi dhalik kabari a gaba sannan mutum ce yayi sutura da kabari to Allah ya bal ma yazo cikin hadisi mutawatir an hana sallah gaban kabari kamar wanda suke nan da kuta to kaga masallacin su direct ne babu nishamaki suna aikata haram la tusallu ila al-quburi wala tajlisu 'alayha wala tajlisu 'ala al-quburi la tajlisu 'ala al-quburi wala tusallu ilayha idan mutum yana fuskantar kabaruka ba da har sai an giciye wurin isa kasance akwai da babba da za a giciye masallacin da mai da kabari ko da ba ka ce hanya ko da hanya ne ta gici amma ya kasance ga masallaci tsallaken hanya kuma kabarta kuskure ne dole sai an gyara in masallacin to sai fensin din shi a tutun da ana fensin din gidaje to masallaci ne zai gagara tukurahu salatu ila ma yushiru anha wani lokaci mutum zai salla sannan kuma ga hoton wani a gaban shi ko shugaban majalisar malamai ko hoton wani shi hmm? duka dai ana sa makaruhi ne wannan abin kyamari sai yazo as-sutratu bi makka yaya sutra a makka amalu sahabati bi sahabbai suna aiki da wannan kamar ibnu umar baya barin kowa ya wuce mas'ala fi halati zihami shadid ma akwai tsananin tsananin cinkoso shi ma fattakullah mastata ka iya iya ba za ka iya kar ka bar kowa ya wuce ta gaban ka ko kuma ka samu gurin da yadda za ka san za ka yi sallah ba tare da ana gigitawa amma ka ga za ka yi asalin mataf asalin mataf kuma gashi mutane akwai cinkoso kai ma hankali ma ba ba mangaje ka ko a tattake ba sai dai kana da karfin bala'i duwar da ya zai taba ya ji kamar me kamar gini kamar dutse kamar ba wani karfi kake da shi ba ya samu wuri can tun da masallaci yana da faɗi ai duk masallacin man bai wuce ofis ne ba ofis daga cikin ofisoshi wannan masallacin da kake gani masallacin juma'a ko to ofis ne kawai daga cikin ofisoshi ko za ka ci musu ko library library ma ta fi masallacin ku library musamman a madina library guda ɗaya ta fi masallacin ku domin za ka samu sama da ƙasa ne hmm, kuma da kwamfutoci to kaga can din akwai yalwa sosai sai mutum ya samu wurin da zai je fake a wurin yi sallah ka yake ta kama da matsaloli matsaloli matsaloli shubuhohi menene menene sha Allah littafin abu karatu ne sosai to sai mu karanta abin da ba ne kama a cikin halul masail ina wannan hadisi na farko rawahu al-bukhari amma ya kara hadda muslim yana bukata a tabbatar wa ruwiya anhu aida amma anhu a shi daga sabar ibn ma'bad ne ba an abi juhayfa ne to sai ke cewa liyastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin da yanku yi sutura koda da saha koda da mai kenan saha ko da da rum ne mashi saham to shi ma takwabi kenan ko da da takwabi ne ka sa shi ka kafa sai kai sallah to sai malam ce idan sallal imamu ila sutratin idan imam ya zai sallah zuwa ga sutra lam yahtaj al ma'mum ila sut ila sutratin ukhra idan imam yana sallah ga sutra to kai ma mu baka bukatar sutra ke idan kana turkazul harbatu in kanat yace dalili anan saboda turkazul harba ana sanya sanda linnabi sallallahu alaihi wasallama fa yusalli ilayhi sai salla ga sandan. wala yaqulu ahadan min khalfihi bi wadi sutratin ukhra kuma bai wace wani a bayan shi sa sutura kaga sai ke nuna maka cewa sutratul imam sutratu man khalfahu kamar da hadisi yazo qira'atul imami man kana lahu imamun imami lahu qira'a ma malamai sun kai kawai a ingancin hadisi imam bukhari dai a cikin juzul qira'a khalfal imam yace da'if dole shi baya gani wai imam ya dauke maka dole sai kai karatu to kamar yadda me yake nuna mana kenan babba juji ne babba juji ne sai a ce ya ko abu kawai duka duk abin da mamu ya yi inda ba ya bar farilla ba ne imam ya haɗe bai amma farilla ne shi ne dole sai ka zo da shi suturan imam shi ne suturanka karatun imam a gurin su shi ne karatunka shi ne malam ya ce al an ya ala sutura an yaminihi aw shimalihi amma abin da malam ya zaɓa amma da shi ma mahallo kila shi za ka sa sutura a gaban ka tare ko kuma ka dan kauce ka nan ba sahabbai da yawa ne suna sallah gaban su akwai kuskuwa na ko kuma suna kafa wani ba. amma ce abin da ya fi zaba nan shine kai kaɗan sa suturar dan gefe dan an yaminihi gefen daman ka kaɗan, mana dan kauce mata kaɗan, an shi shimalihi ko kuma kaɗan sa ta gefen hagu kaɗan. wala yasmadu ilaiha ba za ka fuskance ta kikan ga ta gata ba wala yastatiru bi najisin da ba ka san wannan ba maganan ba lallai haka ba malam ya kawo mana maganganu da yawa nan akan cewa sahabbai ko manzon Allah sallallahu alaihi shi da kanshi yana fuskantar sutura kai ba ma sutura ba ma yayi sallah gaban shi ma akwai wuta wuta da ka sani domin suke cewa hikima haka shine kar ka kasance kamar kana sujjada ga da shi wannan abin da ka yi sutura da shi da wannan ba wani abu ne, ai kowa ya san ba kana sujjada ne ga wannan sanda kana sujjada ne ga Allah to don kenan a Makka sai dan kauce maka ba kenan ai dutse ne ita ba ko ba dutse ba ne? ta bi ka ina ba ta bi dutse ne umar ce na san kai hajar al dutse ne ba ka cutarwa ba amfana amfanarwa da ba na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sunbantan ka to da bazan sunbance ka amma ce dai ya gama zan Allah yana sumbantar shi da wannan shi ma sai me sai ya sumbance shi to ka ka je maka kenan sai ka dan kauce saboda kar kai sujjada kana kallon ka dutse a'a to don ka tattaro hadisi ka samu ala khilafi hada wala yastatiru bi najisin kai ba a sitira da najisa ka usiyatil mirhadi kaman sanda na na toilet ke ku kawo sandan nan na toilet a sa a matsayin sutura ce a haka wasu wala bi mushawishin ko kuma abin da zai dinga sama ta shuwishi misali a cewa a wani katotin tv plus screen shi ne a gaban kawai shi ne sutura kuma ga shi na na nuna cnn a ah, wannan kayi ta shuishi ke asbahta mushawishan wa kuma mushawishu ce kamar atin kamar matanka kuma sai tana kallon ka kana kallanta kuma ta sa da baki kuma kana ta kallanta ita ma tana kallon ka a wannan ya zama ta shuishi au halqatin au halqati mutahaddifin ko kuma halka ta masu surutu ana surutu kai kana sallah bayan su kaga suna ma tashwish halqati mutahaddithina yani mutakallimina anan ke amma da masu karatun hadisi ne sai ka sa mutahaddithina muhaddithina ke sai ka sa muhaddithina amma masu surutu mutahaddithina wala bima la yathbutu ba a sutura da abin da baya tabbata ka dabbatin a amalar ka dabbatin lada manzan Allah shi da kanshi ya yi sutura da ni?' ya yi sutura da dabba malin ce as-salatu ila rahila wal ba'iri marra hadithu bin umar fi salatihi sallallahu alaihi wa sallama ila rahila manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah ga taguwar shagaban shi وقد ورد في بعض الطرق إلى بعيره annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla gaban shi akwai me akwai raƙumin shi malai ce kana da musannaf na ibn abi shayba ka duba juz'in farko shafi na 383 akwai me shi musannaf ibn abi shayba in baka da shi ka zo ina da shi musannaf na ibn abi shayba kuma ma baka da shi yanzu akwai wayoyi kawai kai sashin shi ke as-salatu ila al-ba'ir as-salatu ila ad-dabba kawai kasa ko as-sutratu ila as-sutra bid-dabba ko ahkamus sutra zaka ga rizal da zai baka na mamaki ba ce ba a sutura da me ba a sutura da dabba eh, hikima anan shine wajen tsara ta iya guduwa shine ko za ta iya guduwa idan bata guduwa ba miji za ta iya gudu a iya eh, haka ne amma an kauta gudu ba fa kamar wani zai ce to ai yanzu sa hannun dama kan umman to sa ba fa ya yi amma ka saba ma Allah ka saba ma zan Allah la ilaha da Allah ce yin eh, sallan ne sa hannu hannu na sake yayi ko bai ba yi amma ka saba ma zan Allah kuma ina hukuncin wanda ya saba ma zan Allah sai ka sa Allah rabba ta ja maka ayoyi hmm? wanne saba ma zan Allah Allah rabba ka an dai shafuran yake da shi zai kawo ya goma ba tare da gaggawa ba to sai a ce shi natijan amsan ka shine abin da Allah ran bai karanto mana ka saba wa manzon Allah kuma wanda ya saba manzon Allah da gangan ka kai Allah ran ya kai ka can gurin to kaga abin da zai zo a nasi ba bukatar mai tsaya kuma kana wani jahili wasabiyin ko yaro hikima haka dai shine yaron zai iya mai zai iya mutuwa to in ya gudu shi ke ne ka sa wani abin da zai sanya maka zama sutura khawfa zihabihima kaga ko dalilin kawai ke amma ba ce manzon Allah bane hana khawfa zihabihima wai tsoron kada su gudu wala bi hajarin wahidin sannan ba a yin sutura da dutse daya saboda me Allah ya shtabiha bi ibadatil awthani saboda mai kare kasance kamar kana bautan guma? Eh, ya zama ga gungume mai dutse a ka, to kare zama kamar haka wannan shi na takaice abin da ma da ya kama da dangane da sunnoni na sallah sunnonin wani sun fi wani su ƙarfi sai kama da fadahib mustahabbai na sallah sai mu bar wannan zuwa sati mai zuwa insha Allah قال الشيخ رحمه الله وفضائلها رفع اليدين عند الإهرام حتى تقابل حتى تقابل الأذنين daga hannu amma sai ma ne ya ce mana indal ihrami faqat to ina sauran guraren insha Allah yin kokarin tattaro su riwayoyi musamman cikin malikiya musamman kuma ka duk wancan littafin at-ta'arud bayna ar-rajihi wal mashhur fi al-madhhab al-maliki to kai wannan musamman abin da ya kama ka na daga hannu din to za ka samu magana mafi inganci a cikin malikiya shine mai daga hannu a waɗannan gurare guda daga na ɗan karanto mana wasu dangane da imamu maliko to yana yawa ɗan karanta maka waɗansu daga cikin ibn abdulbar al-maliki a ah, ibn abdulbar al rahimahullahu ta'ala رفع اليدين هو مذهب مالك في رواية المدنيين عنه كاتبوا مذهب الإمام مالك شيني دقا هنو رواية معلم مدينة لبنش مدينة إن كدوب أحكام القرآن ابن العربي محمد ابن عبد الله المعروف ابن العربي يا رسول هجرتنا قريب بير ما كما البالي ملكو قريب بير دا أربعين دا أكس ka duba a mujalladi na hudu in naka irin nawa ne shafi na 370 don kuma baka gane ba to inda tafsiri qaulihi ta'ala a cikin suratul inshiqaq wannan karatu mai zuwa insha Allah dan lolo maka littafin da dan gaya maka ne wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun wannan ko a injin sace injin kawai ka duba ko a computer ka duba wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun a cikin ahkamul qur'an يا يا دغا هنويك مذهب المالكيه ونقل الخطابي في معالم السنن سنكون كاسن شي معالم السنن شري وللتابي جنان معالم السنن وللتابي جنان شرح سنن ابي داود الماتب تجي وتبعه القرطبي في المفهم لما اشكل من تلخيص مسلم انه اخر قولي مالك اجاب الناس كيف يا مرحبا اخر ƙaulai maliki ƙaulai yake cewa mana ƙaulai mai kenan maganganu biyu ne to wannan daga hannu shine ne akhiru ƙaulai maliki ɗan malikiya wa asahuha kuma wannan shine mafi inganci wa zada al-qurtubi wa huwa al-ma'ruf min 'amali as-sahaba kuma wannan shine abin da aka sanya aikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa madhhabu kaffatil ulama illa man dhukira malamai gaba da za su yi sallah na duniya za su na daga hannu kuma yanzu ka je makka ma ba wai su can ba ma su haɓe ka je makka da bai a ce mutanen duniya gaba ɗaya sun haɗu da za ka ga masu ɗaga hannu su ne masu hankali Allah wanda ba sa ɗaga hannu to yin tsararru ne ko yin ruku haka nan masu ɗora hannu dama kan hannu su ne suka san me suke yi da wannan ka duba shi imam ɗin kanshi na makka ko limaman makka ba wanda aka taɓa samu ya sake maka ba sai da ɗan shi'a illa, ladila ila illa wa ɗan shi'a ko kuma ɗan gani kashe mazhaban malikiya kamar ke kenan ɗan mauritaniya in ka je can za ka samu ashe wannan ma duka ma ɗan kuci ku ba mu Allah ba san komai a malikiya ba amma ka je mauritaniya su ne asalin ɗan gamu kashe mun malikiya ko ka je maghrib morocco kenan to a gurin da aka da tsantsan malikiyanci to amma dai su tsiraru ne a mutanen duniya wa huwa alladhi yashhadu lahu as-sahih min al-ahadith kuma wannan shine abin da hadithai ingantattu suke nuna ibn abdul bar al-qurtubi a cikin at-tamhid lima fi al-muwatta min al-ma'ani wal asanid a juz'i na tara amma na zama maka da sabotin shi wancan karatu da ya wuce shafi na 213 yace wa rawa ibn wahab wal walid ibn muslim wa sa'id ibn abi maryam wa ash'abu wannan duka daliban waye kenan sun zauna gaban imam malik sun yi karatu ibn wahab al walid ibn muslim sa'id ibn abi maryam ashhabu abu mus'ab az-zuhri duka sun rawaito daga malik annahu kana yarfa'u yadayhi على حديث ابن عمر هذا إلى أن مات kagan da ba littafin shi ne zai kace to amma duka suna da har imam malik ya mutu billahi allazi la ilaha illa huwa yana daga hannun shi kamar da yawa cin hadisi ibnu umar da shi ya rawaito a ina amuwar ba to duka irin wannan bayanan ina ke koya mutane ne sai ka rasa har zuwa Imam malik ya mutu in ba sa cewa ya ce mutu to har zuwa imam malik ya rasu haka in zai kabbara harama allahu akbar in za yi rukuma allahu akbar in za dago ma sami allahu liman hamida in an yi tahiyya ma za a tashi allahu akbar akan hadithin wa ibnu umar ko baka san wannan hadithin ibnu umar yana muwatta ba Haka kaga shikenan mun kwashi lasisin ka zama da mutum ba ka cikin malikiya warawa ibn abdul bar fi tamhid ce maka wannan shafi na nawa 213 ka rike shi sosai da kuma 222 kamar wata aya cikin suratul baqara ke na wa yasalunaka anil bahir number 222 wannan shi ma cikin at-tamhid 222 ko ka san shi a tamid din farkon buwa ina ka buga shi a Najeriya ka buga a morocco aka buga gidan Malikiya ce gidan Malikiya to ya rawaito daga hanyar Yunus ibn Abdul A'la qala haddathana Ashhab ibn Abdul Aziz Ashhab yace sahibtu Malik ibn Anas qabla mautihi bi sana wallahi ina tare da Malik kafin rasuwan Imam Malik da shekara ɗaya karshen karshe ke fama mata illa wa huwa yarfa'u yadayhi wallahi bai rasu mafaci yana daga hannu a sallah qila li Yunus wasafa Ashhab rafa al-yadayni an Malik Tito ya siffata ya imam maliki yake daga hannu qala su'ila ashhabu anhu ghayru marra fa kana yaqulu yarfa'u yadayhi idha ahrama in zai kabbara Allahu akbar wa idha arada an yarka Allahu akbar idha qala sami Allahu liman hamida sai daga hannu to daga su masu cewa wai ba a yi ba su ji tsoron kada su ɗauki su na farko tare da duk zunuban wanda suka bi su kuma wannan ba malikiya suke karantarwa ba ke su su nemi mai suke a can dai shi oga kwata-kwata kafin ya rasu har ya rasu din haka yake sallah har ya rasu kuma ka gaban isan ci gyaran ibn abdul bar ba ni waye ma gaban ibn abdul bar a duniya gaba ɗaya ba wanda ya aiki ga muwatta kamar ibn abdul ne dan dai littafan zai su min yawa barin ya kwaso su gaba amma da sharhin at-tamid sai ya kwaso maka zuzu a wannan ma gaila ne ba zai ya dauka ba mujalladi 26 bugun morocco ke to sannan kuma akwai al-istirkar duka akan wa akan muwatta shi kadai kuma ya yi. Mhm. to kada la shakka malikiya tana can kenan ba san malikiya ba gaskiya ya sake rawaitowa mujalladi na tara shafi na wannan shafukan ya kamata za a photocopy a ba da shi gurin photocopy zuwa sati mai zuwa sai ka je ka samu a wurin E kuma akwai alhajin da zai dauki nauyin duka kawai ce ko ɗaliban gaba ɗaya nawa ne ya ce kamar mutum ɗari ne tun duka ya fito kofi kawai ba kuɗi sai ya bashi shi can kenan ba ni za ka ba haka na gaske ake kama a madina littafi masu mutum ba ya fito kofi duk littafin sai a raba kowa kowane ɗalibi kamar sunan bi da ko sai bukhari kowa zai zo ya karba fi Lillahi, ko sun bi mu kuɗi ne ko sai a hankali sun fi mu zuciya ne to a shafi na 224 ibn abdulbar ya rawato da isnadin shi daga ibn wahab ya ce ra'aitu malik ibn anas yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafin kai ba ma wancan ba duk sun kuyawa haka ko dagowa imam malik yana daga ta aw qala kullama khafada wa lam tazal tilka salatu bai gushe ba kai ke ta sallah ibn abdulbar har yanzu a wannan shafin mujalladi na tara shafi na 223 daga abu musa bin zuhri qala ra'aytu malik ibn anas yarfa'u yadayhi idha qala sami allahu liman hamida ala hadith ibn umar qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad rawa rafa' al-yadayn anhu fi hadhihi al-mawaqin al-thalatha ويقول عليكم سكبي تكبيرة الإهرام عند الركوع عند الرفع من الركوع nahwan min 30 nafsan kusan sahabi sahabi 30 suka yi ruwayan daga hannu a sallah wattafaqa ala ruwayatiha al-ashara kuma duka wannan al-ashar al-mashhur lahum bil janna sun yi ruwayan hadisi abinda kai kake wasa da shi ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة ابن القيم kwata kwata ba wani sabani da aka samu manzo Allah yana sallah ba daga kwata bal kana dhalika hadiyuhu da'iman ila an faraqa ad-dunya shi muna wasa ne kai muna cewa malikiya malikiya kuma billahi ladhi kamar da Allah ya faɗa ne in tabarra alladhina tubu shi za ya kiyama min alladhina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab shi ma malice ni kake tashi gaba ni kake ni ni ni wallahi shi bai san ka ba kuma waye ce ma ka dauki maka waye ce ma ka dauki magana shi shi ya ce ka dauki magana shi ga sunnar manzan Allah to ballanta ma shi ya fita ga sunnar manzan Allah kuma ya aiki da ta har zuwa mutuwar shi to kai kuma ka ce wai fiqhu fiki to wannan din ma ba fiqhu bane yanzu abin da muke karanta ba fiqhu Shi shine original ma daga asalin tushe ma sosai ce imam malik har akan shi ma ya mutu kaga karshen ma kenan to jama'a ji tsoron Allah kan yi wannan abubuwa a ji tsoron Allah sosai wannan Allah ya kawo sunan manzo Allah ce ku ji tsoron Allah ba ta kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fattaqu shi wattaqullah wattaqullah wattaqullah inna Allah shadidul iqab to kai boye akan yin wannan matsalolin ne ake ta wai bambance bambance ko wannan dan tawaye ne wannan dan menene wannan dan menene wai kana daga hannu kawai wai ka zama ka lalace ke kaga duka irin matsalolin a shi ma duka mana ta saɓani ne a shi shirme. Dole da kaga kama wancan littafin A at-ta'arud na raji lalle dalibin ilimi ya same shi lallai lallai. duk wani saɓani da muke ta fama da shi ya warware mana shi gaba daya wannan lokaci insha Allah mu samu lokaci mu karanta littafi ko dai a yi talhisi littafi a yi talhisin littafin ko a karanta shi karanta shi ce karanta shi da ma ba sai mun samu kamar masu suna tv sun na ana ɗauka kawai za a tafi da shi domin ko da mala ya ɗauka yanzu ba sai wani kasa ta muke amma a can kawai duka duniya ne za su dinga jira ko kasa ya ko baka siya ba yana da kuma duk lokacin da suke so za su sa za su sa to muka yi keta da irin wannan kuma ba mu samu ba to lalle za mu kawo masu kyamara sosai sosai a haska sosai a ɗauka wanda ko su din can ko wasu sun dauka ba cd plate din an kai musu in an sa a c a injin din su za ka samu babu takarda wala shi wannan littafin gaskiya yana da muhimmanci matuka in mutum ya cire son zuciya ya duba me aka rubuta a littafin shi a shi tintini billahi alladhi ana cutar mu kuma ina shajin mutane da yawa sun ce a shi cutar mu ake Allah tun daga nan duniya fara ce an cuce shi don an je kiyama kuma sai yaya wallahi sai rike kwalaci Allah sai rike kwalaci Allah mai gima da kuka ya tsare mu daga san zuciya to musamman mustahabban nan wancan littafin zai mana muhimmanci sosai kaman abin da ya shafi daga hannu at-ta'minu ba'da al-fatiha a wannan kuma shi littafin shehi za mu kawo makaranta shehi Ibrahim Iyas ba shi ya ce jaharan al-imamu yajha wal ma'mumu yajha kuma ruwan hadisi ruwan hadisi zai zama abin kunya ga ɗan gizana wanda yake cewa ahlus sunna shehi wanda shi ɗan ɗan menene ɗan tijjaniya ne amma yana tabbatar da sunnonin manzo Allah kai kuma ka ce ahlus sunna ne kuma kana kora sunnonin manzo Allah is a shame to you Allah is a shame to you ko ya kuke gani shehi faɗin tijjaniya amma kuma yana tabbatar da sunnonin manzo Allah kai kuma ka ce kai ahlus sunna ne kuma kana kora sunnonin manzo Allah wannan shi ma za mu karanta shi insha Allah da kuma maganan kaman al-qunut al-qunut eh al-qunut shi ya al-qunut ne yake ne musamman mutum ya dage lalle sallar asuba sallar asuba yaya take wani ya so ya haddasa wata wani wani karaman dan yaki dan kankani akwai lokacin an karyace wata walima malam talha ya zo da shi da malam abubakar Zariya. to sai ka ce ni ne zan yi ta'aliki a nan albayan wani suna gudu ko sai wani kuma yake rubuto yaya alƙamuk yake a cikin sallar asuba ko yana tambaya na yana tambaya na wai mene alƙamuk cikin sallar asuba to a yanzu dai wannan magana a nan maganan walima ake ba magana alƙamuk ke to amma dai alƙamuk in ka duba muwatta ta imam malik imam malik ya ce babu alƙamuk fi subhi sai ya kawo kuma asar na abdullahi bin umar ce abdullahi bin umar baya alƙanu cikin sallah su to kaga shi in ɗalibin ilimi ne kaga an sa shi a hanyar ko yanzu ban ce mai yi kaza kaza amma dai su malamai ma kamar ibn al-qayyim ya rawato da gurin ibn umar cewa bid'a bid'a ibn umar billahi la ya kai cewa bid'a alƙanu cikin sallah su to an dan fara da rubutu da haka da ya ka tashi to za mu zo mu ji insha Allah wa kanunin da ake yi cikin sallar asuba ya malam kuma ya dan kawo mana su hadisi al-qunutu sirran qabla ruku wa yajuzu kaza kaza da akwai maganganun malamai sun buga sun rubuta shi to shi ma yin ya yake to kaga babin mustahabban sallar ke kenan akwai wasu ɗan abubuwan da muke bukata sai an warware su sosai to sannan wajen makruhatu sala shi ma don fara warware wasu abubuwa gurin duk da cewa bai kawo shi ba kamar Du'a du'a'ul istifta wani suna cewa maka littafan da suke dan sama ne suke dan ambata ne makaruhi ne du'a'ul istifta kamar iziya ya ambata wani to kamar basmala shi ma ne ya ce makaruhi kamar ta'awudi shi ma ya ce makaruhi to kaga irin wannan abubuwan yana buƙatar makaruhi ne da gaske ko dai makaruhi ne mai kyau ka za akwai makaruhi mai kyau irin wannan mala'iku suke wa wasan shi makaruhi ne mai kyau irin makaruhin da zaku ne mai gwamnatin samaniya makaruhi ne mai kyau to kaga irin wannan yana buƙatar sai ni dalla dalla ne man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina wanda zai halaka a bayyani da hujjoji masu ƙarfi to kenan ya kama hanyar halaka kaga wannan kuma zai shirya bi idnillahi ta'ala ka ga mai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce wallahi akan imam haka ma imam Malik ya rasu to tun da haka ne shikenan na ji na gani ni ma haka zan rasu insha Allah to kaga shikenan ya kama hanyar to matsalolin suke musamman kuma nan gare ni ya ci matsaloli da ake ta fama da ma kaga mun wannan karatun an gama shi an gama kuma a sake wani dawo ya sallama dai sai na shikenan to je yakan nemi kasar shikenan karatun da aka yi a masallaci ne Allah ya fahimtar da mu mu Allah bai kuma kare mu daga ba bin ba Allah bai kuma hada shi da wanda suke izgilanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da Allah ce inna kafainaka almustahzi Allah ya wadatar da manzon Allah sallallahu alaihi masu izgilanci da littafi ne shi ma mai zaman kanshi hmm? al-istihza'u bid-dini wa ahlihi izgilanci da addini da kuma ma'amuta addini da Dr. Muhammad bin Sa'id al-Qahtani ya littafin gaskiya da kyau sosai dangane da izgilanci da kuma karshen masu izgilanci to bayan ga duba ashe shi littafin da kai na da kima sosai wanda yin wannan duka a kinki na wucin kaduna sun karance shi shekaru barkaci amma kuma sai muke sani shi a can ma suka buga kinkinau kasan suna da kayan aiki ko littattafai kawai suka samu sai iskanin ɗin shi kawai ga injin ɗin buga kawai sai takardu fit fit fit an fitar da littafi ko kasan haka kasan suna fitar da jarida a tabbik irin wani littattafai kanana suna buga shi da yawa ba sai an ji yi odon shi wani wuri ba ko kasan suna da asibiti ko kagayar asibitin da suke ginawa yanzu yanzu nan ya fi girman masallacin nan da haramun masallacin sama da ƙasa kuma duka talaka kawai da masu kudin duka kowa da kowa yana sa nashi yau sai ka je za ka ga yaya ake aiki mu manan da sai sai dai kawai sai dai shi a Allah shi eh, shi ma nan yana da bukatar da abin yana ta karrawa ne shi ma lokaci mu shi a Allah makaranta da yake cikin mutane isgilanci domin da za ka yi sacin a sacin injins kamar ka sa a google a prophet Muhammad cartoon da za ka gana ta kawo maka tun na yanzu din da aka yi za a ce 7 hours ago an yi posting din shi one day ago hmm? <coughs> sai ka samu ce to kuma da wani na baya baya baya baya to ga kai mana ka yi tattaro su zai ce to eh, ga abubuwan da yan ta'adda suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan ta'addanci ne domin duk abin da zai haddasar da hayaniya tsakankanin mutane ba shi ne terrorism ba terrorism ne shi ne haka din to kaka shi su ne kenan ba mu bane amma dai manzan Allah ayi na ya fi batu ne ko manzan Allah ya fi karfin shi kuma tunda babba juji ne kaga dole ya kasance yana dan yafa mai amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayi ya wuce ken shi ba irin nasu bane fatar shi ba irin tasu bace gashin shi ya fi nasu karfin shi karfin jiki ba irin nasu ba so sai me kuma shi Allah ya ɗaukaka ambatan shi duniya da lahira kuma wallahi uban kuturo ya kadan a ce a daina cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai dai mu mutu a ce a daina faɗin kwata-kwata ashhadu anna muhammadar rasulullah uban kuturo ya kaɗan. ba zai taɓa yiwa ba kaga kenan shi kenan ya fintin kauke tun da Allah babu mai girma da kuka ya daga darajar shi dagawa wanda yake babu wanda zai samu matsayin irin nashi to kaga wani karamin bature dan iska abnahu qira al da wal khanazir kazami a wanda ma yana ba san uban shi ba ba san uwar shi ba a to kaga yazo dan taba manzon Allah me yayi kenan me yayi ne ce ya batawa misal musulmai rai da ma kuma daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sake daukaka yau wanda ma bai san waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai fara bincike wannan mutumin da ake bata shi me yasa ake bata shi musamman su tura suna da sense to me yasa ake bata shi me labarukan shi to idan Allah ta dalilin haka kuma wallahi sai su shiriya ke na ashe ma la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kar mu dauka sharri ne tsantsa eh akwai alkhairi kuma ci alkhairi ne mutane nawa za su iya fahimtar wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene halayen manzan Allah domin dole yanzu kaga ya kama wani suka san harkar intanet, su kuma sai su shiga su baza wane ne manzan Allah who is Muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne shi yaya ɗabi'un shi yake yaya mu'amalan shi yake yaya da'awar shi take a kaga da'awar ai ba masallaci ne kawai za zuwa zauna Wani suke suke da khibra kan intanet su ma su shiga su watsa da kuma shi bature kullum yana da me duba dube to zai duba na wannan ya duba na wancan ya duba na wancan kuma ga references sai ka samu da izinin Allah la tasabu sharran lakum bal huwa khairun lako amma la shakkan suka ci gaba da haka da suna so duniyar ta sai gaba ɗaya ke domin taba manzan Allah ba ya ba a taba ubana ba wannan sabai suke cewa bi abi ta wa ummi ya rasulullah ko kuma fansan babana da baba ta gaba ɗaya gare ka ya rasulullah da duba ka da ke jinjina wa manzan Allah da irin wannan fansan babana da baba ta da kowa na gare ka ya rasu ba to ga musulmai na gaskiyan gaske wannan abin da ake yi na cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle lalle shi ma wanda yake wannan ya cancanci a ci mutuncin shi da wannan wanda za kasance suke da imani gangariya in sun sami irin wannan wallahi yankan wuka za su bai yankan wuka ka duba nan sallah sai ce wa zai je gama mun da ka'ab ibn al-ashraf domin ya cutar da Allah ya cutar da manzan Allah babban komanda ya ce muhammadu bin maslama ya ce ni ne ya rasu wallah a ƙarshen ƙarshe wallahi sai da zuwa da kan kafin ya zo da kan kafin to kaga na shakka ana da bukatar irin wannan zara a ce duk wanda zai taɓa manzan Allah to ma kai ma ka san ka taɓa mai ka taɓa bala'i ka ka taɓa wuta amma taɓa manzan Allah ji shiru komai dole wani lokaci sai mutum ya salwantar da rayuwar shi gaba ɗaya ka tabbata kawai rayuwar wanda ka bar duniyar nan akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga man Allah ya tambaye ka ya rayuwar ka tafiyar da ita wallahi ya rabbi ya Allah na tafiyar da rayuwata santa rayuwata ta salwanta saboda manzan Allah la shakka ka duk wanda tafi hukun nabi sallallahu alaihi wasallam alamatu daga ya sahabbai suke bada rayuwarsu kamar Abu Dujana bi yake na kifiyoyi amma kawai sai yana taran kifiyoyin da jikin shi a maimakon kibiyar ta samu manzan Allah wanda ta samu jikin shi gaba mana bukatar ma mu sanya ya su sahabbai suka tafiyar da rayuwarsu yaya ai mutum ya dan taɓa manzan Allah ko ɗan yi gargar a gaban manzan Allah gargar kawai mutum zai ce da'ani adribu unuqa hadha almunafiq gargar kawai ba wai wani babban babban laifi da'ani adribu unuqa hadha almunafiq to kaga la shakka sai a hankali to wannan shine asalin ta'addanci kenan amma tun da mu ba mu da kafafen watsa labarai to kawai shi kenan sai abin da suka faɗa ke musulmai su ne 'yan ta'adda ko 'yan ta'adda zai bata ma 'yan ta'adda rai to wannan abin zai bata ma 'yan ta'adda rai su wa 'yan ta'adda kenan kaga suna cewa mun ne kenan saboda me suna da bakin magana suna da midiya mun kuma ina namu babu da local media babu da shi daidai wanda za a ji a gari babu da shi amma da aka haura kwatano ina masu zuwa kwatano kwatano ka samu masallaci wanda yana da gidan rediyo ha akwai masu zuwa kwatano babu gidan masallaci aka samu yana da gidan rediyo misali daidai da nan nijar akwai alhaji rabi ɗan caɗuwa ka samu masallacin da aka gina a masallacin akwai mai akwai gidan rediyo tumu yanzu kemara ce ma take gagara mu kemara kawai da za a shuti ba wai gidan rediyo ba ba kemara wannan da za a shuti ba to kuma mutum da yawai yake zai irin wannan abu to kaga na shakka kalubale ne sosai ballanta ce wani za mu iya shiga bbc irin wannan kafafen watsa labarai na duniya kaga yana da wahala wahala sosai sai kuma mu ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurin na bin nabiy sallallahu ta da da yawa akwai baiti da akwai akan masu suka sallallahu alaihi wanda yake cewa aqulu wa shanihi mutu bi bathihi aqulu wa shanihi mutu bi bathihi ya ce a kudu ina faɗa da babban murya wa shanihi mai zargin shi manzo Allah sallallahu alaihi to ya mutu bi bathihi zai mutu da bakin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma la shakka haka din dole sai sun mutu qul mutu bi ghairi ko musulunci insha Allah har kasashen turan da ka samu da da fahimtar shi ake kuma da da shigan shi ake sai zama wannan abin zai zama alkhairi ne bi idnillahi ta'ala Allah bai kuma da